Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 26 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne yanzu ku ji cewa harshen Hausa na ƙara bunƙasa a faɗin ƙasar Ghana. Gaba kowace rana Asabar Ibrahim kalmasi Garba zai shigo mana da shirin sana amsoshin tambayoyinku. sai kuma shirin labaran wasanni a takaice amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan daren ga kuma labaran duniyar dubun dubatar jama'a ne suka tattaru a dandalin tunawa da lincoln da ke babban birnin amurka yau asabar domin bikin cika shekaru 60 da jawabin Reverend Martin Luther King Jr. na I Have a Dream. Kungiyar fafutuka ta Reverend Al Sharpton da kuma iyalan King ne suka shirya gangamin tare da manufar kara sadaukar da kai ga yunkurin kwatar 'yancin ɗan adam a yayin da yake fuskantar koma baya. Gangamin na asali da aka yi a shekara ta 1963 ya haɗa hancin mutane kusan 250 ya kuma taimaka wajen tabbatar da kafa dokar kare haƙƙin jama'a ta tarayya da dokokin zaɓe a cikin 'yan shekaru da suka biyo baya. Martin Luther King na uku tare da matarsa Andrea Waters King da 'yarsu mai shekaru goma sha biyar Yolanda su ne suka kirkiro wannan tsari na al'ada a daidai wannan watan na Agustan kowace shekara. A wani tsatsauran mataki na hana ɗalibai kashe kansu hukumomi a yammacin birnin kota na kasar India da ya shahara a fagen koyar da ilimi sun ba da umarni ga ɗaukacin ɗakunan kwanan ɗalibai da ɗakunan baƙi da sauran wuraren kwana da su sanya fankokin iska na musamman da za su saje da silin a cikin ɗakuna umarnin da hukumomin ƙasar suka bayar ya zo ne a ranar 16 ga watan nan na agusta kwana guda bayan wani ɗalibi ɗan shekaru goma sha takwas ya rataye kansa a jikin fankar silin ta ɗakinsa a wata makarantar horarwa da ke garin kota wannan ne karo na ashirin da biyu da wani ɗalibi yake kashe kansa a birnin a cikin wannan shekara adadin shekara mafi yawa da aka samu tun daga shekara ta 2015 babban ministan rajasthan babban ministan rajasthan yankin da kota yake ya yi wani taron gaggawa a wani mako a wannan makon tare da kafa wani kwamiti wanda ya kunshi manyan jami'an gwamnati da wakilai daga makarantu da iyaye da likitoci domin magance matsalar kashe-kashen kai da ɗalibai ke yi a kota ministan ashok gelot ya ce ba ma son ganin matasa ɗalibai suna kashe kansu kwamitin zai binciki dalilin da yasa ake yin kisan kai tare da ba da shawarar hanyoyin da za a dakatar da wannan ɗabi'a ta kisan kai a cikin shekaru goma da suka gabata a kota sama da ɗalibai 150 da ke shirin zana jarabawar shiga makarantun fasahar kere-kere da na likitanci eh, sama da 150 suka kashe kansu mafi akasarinsu kuma sun rataye kansu ne ta hanyar amfani da fankar iska ta saman silin. masu kada kuri'a a gabon sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kaka gida da iyalan bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru hamsin shugaban ƙasar mai ta tazarce yana neman wa'adin mulki na uku ya kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta 2009 kafin nan kuma mahaifinsa ya yi shugabancin ƙasar ta yankin tsakiyar afirka mai arzikin man fetur albert ondo osa daya daga cikin manyan masu kalubalantar bongo a zaɓen mai 'yan takara goma sha hudu ya ce gabon ba kayan iyalin bongo ba ne a makon da ya gabata ne ondo osa ya bayyana a zaman dan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar adawa a zaɓen na bana labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc kwamandan sojojin ƙasa na ƙasar ukraine general alexander sirski ya bayyana a jiya juma'a cewa rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin ukraine da ke karkashin ikon moscow sirski ya wallafa a shafinsa na telegram cewa bayan wata guda ana gwabza kazamin fada tare da tafka asara mai yawa a yankunan kupiansk da liman makiya sun sake tattara sojojinsu da kuma kayansu a lokaci guda kuma suna girke sabbin rundunoni daga yankin tarayyar rasha siriski ya ce sojojin rasha na kokarin ƙara yawan karfin yaƙi da kuma ci gaba da kare hare-hare da kai hare-hare sai dai bai bayar da cikakken bayani ba amma ya ce sun ci gaba da lugudan wuta da manyan bindigogi da kuma kai hare-hare ta sama a ƙarƙashin irin wannan yanayi dole ne mu gaggauta ɗaukar dukkan matakan da za mu ƙarfafa tsaronmu a fagen daga da ke fuskantar barazana da kuma ci gaba a duk inda ta yiwu in ji shi ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau asabar cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum kan ukraine cewa akwai yiwuwar rasha za ta ƙara tsananta kai hare-hare a kupians da liman cikin watanni biyu masu zuwa ma'aikatar ta ce mai yiwuwa manufar rasha a yankin ita ce tsallakawa yamma zuwa kogin oskil tare da samar da wani yanki na kariya a yankin luhansk a ƙarshe har yanzu yawancin ƙasar kenya bai da wutar lantarki kusan sawoyi goma sha biyu bayan ɗaukewar wutar lantarkin da ba a tantance mafarinta ba a daren jiya juma'a wanda ya yi sanadiyar rufe babban filin jirgin saman ƙasa da ƙasa lamarin da kuma ya sa wani ministan gwamnati ya nemi gafarar jama'a da ba kasafai akan yi irinsa ba wasu manyan asibitocin nairobi da kuma ofishin shugaban ƙasa sun shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press cewa har yanzu suna amfani da injinan samar da wutar lantarki daukewar wutar lantarkin na baya-bayan nan a duk fadin kasar na zuwa ne makonni kaɗan kafin gwamnatin kenya ta karbi bakoncin taron kolin afirka na farko kan yanayi inda makamashi zai kasance cikin muhimman batutuwa kenya na samun kusan dukkan makamashinta daga hanyoyin da ake sabuntawa amma ababen more rayuwa da kuma zargin rashin kulawa sun kasance wani batu a kasar mai mutane sama da miliyan hamsin. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Tarihi na nuni da cewa Hausawa ne suka kafa kusan dukan zanguna da suke cikin ƙasar Ghana. Domin haka ne harshen Hausa ya kasance harshen da ake ma'amala da shi a matattara al'umma da ake cewa zango a Ghana. Hausawan da asalinsu daga ƙasashen Najeriya da Nijar ne suna samun karbuwa a matsayin 'yan ƙasa, haka kuma harshen Hausar ke ƙara bunƙasa. Daga Akara, ga rahoton da wakilin Idris Abdullah Bako ya aiko mana. A ranar bikin Hausa ta shekarar da ta gabata, tsohon shugaban kasa John Dramani Mahama ya tabbatar da gudunmuwar da Hausawa suka bayar wajen samun 'yancin kasar Ghana daga kasar Burtaniya. Haka kuma Hausawa suka ci gaba da bada gudunmawa wajen ci gaban kasar ta fannoni daban-daban. Sai dai duk da haka, Hausawa na fuskantar rashin amincewa daga kabilu da wasu jami'o'in gwamnati, inda ake kwatanta su da cewa ba 'yan kasa ba ne, duk da cewa sun shigo kasar nan ɗaruruwan shekaru da suka gabata. Ƙungiyar matasan Hausawan Ghana, wato Hausa Youth Ghana, ta tashi haikan wajen magance waɗannan matsaloli kuma kamar yadda mai magana da yawon ƙungiyar ɗan masanin sarkin hausawan accra rabi mauje ya ce haƙarsu ta fara cimma ruwa. mun yi zama da yawa da zungu development fund da representative of the inner citizen zungu development eh, minister sun gwada kamar lalle sun fara tafiya game da magana da hukuma da ke kula da batun citizenship in ya so in muna da matsala kan wannan hanya anytime muka kira su sun gyara wannan bayan wannan next week da mu haɗa su manyan hukuma sarakanmu matanmu mutanenmu mu zauna in ya so mu tattauna game da batun shi citizenship ga in ya so a bar wulakanci da ake ma wayansu hausawa in suka je karban takarda duk da tasirin da hausawa da harshen hausa ke da shi wajen ci gaba da wayar da kan jama'a musamman mazauna zango a kafofin sadarwa shin ko me wannan kungiya ke yi wajen ganin harshen ya samu shiga cikin manhajar koyarwa a ghana eh gaskiya mun ɗauki wannan shawara ta shi shekaran da ya wuce har yanzu dai gaskiya muna ciki tafiyan sannu-sannu ne muna cikin magana da ministry of education ministry of tourism wayansu abubuwan insha Allah suna gwada kamar muka zauna muka tattauna an gyara wayannan duka amma ka san kan da masu ko kuma ce politicians suke an ma dai maganan yana da importance kamar mu wasar kuma cikin media in muka taka irin wannan hanya insha Allah kaɗan kaɗan mun cima wannan buri sarkin kabilar basa da na Accra Ibrahim Bawa ya bayyana tasirin da hausa ke da shi ga al'ummar zango ni dai ba ba haushe ba ne amma duka mu hausa muke yi duk wanda ka gan nan duka ya zo da don taron hausa to in ka ce wani yare ake yi dukkan zango shi ga na hausa ne wannan lamari ne na mai daɗin kai ya gani kisa taro dai ya yi kyau me yana cikin haɗin kai musulmai yana cikin haɗin kai na zumunci a yau ake bikin hausa na duniya kuma a duk shekara tun da aka fara wannan biki ƙara samun bunƙasa yake yi kamar yadda hajiya hausa kadar english gimbiyar sarkin hausawan accra ta ce sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah game da lamarin hausawa musamman na ghana muna ganin cin gaba game da abin da ke kai kawowa domin idan ka duba wancan shekara da aka yi wannan hausa da wannan shekara sai mu ce ya samu karbuwa sosai domin irin gangamin da aka yi kuma mun samu bayan ankara kawai ba wasu sun fito takuradi kufureduwa ta cima da dai sauransu arewacin ghana an hallaru ga mata nan ga mazaje duka ga sarakai duka sai mu ci alhamdulillah hausa ya ci gaba kamar yadda muke da bambancin karin hausa kamar kananci zazzaganci sakkwatanci da sauransu shin hausar da ake a ghana za ta samu wannan matsayi kuwa tambayar da na yawa farfesa aliyu muhammad bunza kenan na jami'ar sakkwato a wata ziyara da ya kawo nan ghana ni a fahimta ta ta ɗalibin hausa hausar ghana ta kai a ce akwai hausa hausar ghana a ka'ida domin abin da ke karin harshe shine kalmomi mabambanta ko hawa da saukan murya ya bambanta a kalma ɗaya ko ya zamanto akwai furuci na wasu haruffa da za a iya bambanta wani harshe da wani karin harshe da wani karin harshe to duk akwai su a ghana Idris Abdullah Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron a jamhuriyar niger za ku iya sauraron a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Salamu alaikum VOA Hausa. Shekarun baya kun taɓa ba da tarihi mai ban sha'awa na ƙofofin Kano. Ni ma ina son a bani cikakken tarihin ƙofofin na Kano. Menene dalilin yin su? Yaushe aka yi su? Mai tambaya Sama'ila Abubakar Kano. to malam sama'ila kamar yadda ka ce mun taɓa yaɗa ansar makamanciyar tambayar ka kwanan baya hasali ma ita ce ansar da za mu baka kamar yadda wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya samo daga farfesa tijjani muhammad naniya na sashen tarihi na jami'ar bayar kano wanda ya ce kofofin kano a tarihi sun taso daga shida suka je goma daga nan suka zo goma sha biyu daga nan suka zo goma sha uku amma dai a takaice ana maganar cewa kofofin kano guda goma sha uku ne wato shi ma ake yi wa wanda ba dan kano ba ake tsokanar ko kuma ake kalubalantar su in ka cika dan kano to gaya mana kofar kano to shine ake cewa ta kan sakali ta buga gadon kaya duka wuya adama kofar ruwa kofar mazugar kofar dan agundi kofar na'isa kofar wambai sabuwar kofa sannan kuma kofar tawana ka kofofi goma sha uku ke to akwai kofofi goma sha uku a kano wanda su ne suka haɗu suka haɗu da badalan nan katin ginin nan na bango wanda kewaye birnin kano wanda shine kewaye birnin kano da ake cewa birnin kano da kuma wajen kano wato unguwoyin da suka kauyukan da suka zagaye kano irin su kurna asabe irin su Dorayi irin su gyaɗi-gyaɗi irin su tarauni daga baya kuma suka zo irin su brigade irin su tudun wada kaga duk su ne suka kewaye kogo to shine ake cewa wannan dan cikin garin kano ne wato wanda ya ce cikin wannan badalar kano wanda kofofi goma sha uku nan suke wajen gari kuma amma kuma cikin kano su ne waɗannan kauyukan da suka zage don da ƙauyuka ne a asalin su ƙauyuka ƙauyuka ne yanzu ne suka koma yanzu suka rikide suka koma unguwanni kaga su fani sau su kurna asabe su rijiyar zaki su ɗorayi su sharaɗa su gandun albasa su gyaɗi-gyaɗi su tarauni abin da ya kewayo ya taho irin su fage sannan kuma ya sake kiwa ya zo ya haɗe da irin su kurna ɗin to duk waɗannan da ƙauyuka ne ƙauyuka ne kuma suke da shugabanci amma kuma duk a ƙarƙashin kano suke mm. eh. um, um, to um, tun da ka ce kofofin nan guda goma sha uku ne kamar yadda tarihi ya nuna shi mai tambayar yana cewa wai shi me yasa aka gina su waɗannan kofofi uh, na san watakila suna da mabambantan tarihi da haka watakila za mu fara da guda ɗaya akan me yasa aka gina su kuma waye ya gina su to wato kofofin kano dalilin da yasa dai aka gina su shine idan kai gida ai za ka yi masa katanga ya kare shi ya rufe shi duka dole sai ka samu shiga to shine dalilin da yasa aka yi kofofin kano kano ta kasance kasa ce wato eh kasa ce mai bunƙasa kuma sai ta kasance Allah ya mata baiwa na arziki da kasan noma da kuma kasuwanni saboda haka mutane daga gabas da yamma da kudu da arewa suna zuwa su zo su ci albarkacin kano ko dai su ciniki su fita ko kuma su zauna to duk wanda allah ya baiwa irin wannan ko gari ko dan adam to sai ya zama yana da makiya saboda haka sai ya yi tsaro to tun da kano inda aka allah ya shimfiɗa da ita a shimfiɗaɗɗiyar ƙasa ya shimfiɗa ta ba dutsuna ko wanda za su kare ta saboda haka sarakunan nan suka yi hikima ba dutsuna ko tsaunuka ba sunduna ko tsaunuka wanda za su kare ta a ce an yi ta a ƙasa wanda ko wani zai shigo to dutse zai hana shi wanda zai kawo hari to tun da waje ne wanda aka allah yi a shimfiɗaɗɗiyar ƙasa to ya kamata su mutanen su yi hikima da za su kare kansu sanda suna ƙanana 'yan ƙauyuka suna iya kare kansu idan an kawo musu farmaki dala za su hau ko su hau goron dutse ko su hau dutsen fanisau ko su hau dutsen tanagar ko su hau dutsen magon su kare kansu to amma yin sun yi yawa kuma sun zo sun zauna a shimfiɗaɗɗen waje to ya za su kare kansu sai suka kawo hikima kakannin kakannin mu na da sai suka yi hikima wanda a yi gini ganuwa ba dala wacce za ta zagaye kanu to idan aka yi ta gini aka rufe to ta ina za a shiga ta ina za a fita to dole a yi kofofi to sai gabas da yamma kudu da arewa sai aka yi kofofi inda mutane za su iya shigowa kuma su fita saboda kofofin nan suna da sarkin kofa kowace kofa yana da sarkin ko tana da sarkin kofa kuma sarkin kofa yana da dakaru mayaka a sa kuma a nan suke shi ne ƙauyuka masu ka tashi a gindin kofar kamar kofar kabu ga akwai gari ƙauye ne to asalin ƙauyen duk dakaru ne sojoji ne wanda suke kare kofar ko da za a kawo farmaki a balla kofar to ba za a iya shigowa ba za su yi abin nan za su mayar da martani kuma kowace kofa kamar yadda muka faɗa akwai ba kofar da aka gina ba akwai kuma mukulli da ake sa mata idan aka sa mata kyaure manya-manyan kyamari akwai kuma mukulli da ake rufe ta sarkin kofa shine zai rufe sannan kuma ba a buɗe kofar sai da safe bayan sallah asuba to sai a buɗe to duk masu shigowa ko da ayari ne na ciniki sun suka zo tsaya za su yi a bakin kofa sai an buɗe sai su shigo sai su kasuwa da kuma inda suka nufa in kuma yamma ta yi dab da magariba sai a rufe saboda tsaro to kowace kofa haka take kowace kofa da sarkin kofa da dakaru masu karewa na haka ko da su masu cinikayya ne za su yi kokari su gama abin da suke yi kafin magariba ta yi kenan wannan daman wajibi ai abin kuma da ya sake tabbatar da tsaro kenan tsaro na farko shine a rufe tsaro na biyu shine duk wani bako to in dai ba ya sami yardar mai unguwa ko dagaci ko hakimi ba to bai sai zauna a gari ba ina cin kasuwa ya fita waje tunda ba inda zai zauna in kuma duk inda za a bashi mazauni to da an sanar da mai unguwa muna da bako kada a ga sabon ifuska bakon mu ne to ko da wani abu ya faru to wannan mai gidan shi za a ce bakon an zo unguwan nan an yi kaza kuma mun ji kai ne kai bako unguwan nan ba mai hali kaza saboda haka a nemo ka in ko ba kawo ba to kai za a hukunta to lokacin yadda tsaro kenan yake kuma idan aka yi bako ma wanda zai zauna sai an sanar da mai unguwa an sanar da dagaci sannan kuma a je a sanar da hakimi shi kuma ya sanar da mai martaba sarki ko yaushe sarki sai ya san wada baki ne suke kano kuma a wace unguwa suke kuma yaushe za su tafi to waɗannan shine amfanin kofar kuma in biyar yadda aka yi lokacin wato tsakanin cikin birni da kowace kofa ma keken fili ne yadda ba ka tsammani sai ya karar da gudun doki domin an ɗauki ma waje ne na gonaki na noma wanda ko da za a kawo kano da farmakin yaƙi a rufe ƙofofi to mutanen kano za su iya zama suna su shekara ma da sauransu ba tare da sun nemi taimako daga waje ba domin suna da ƙasar da za su noma suna da ruwansu da ya ishe su to kuma ga waje ya to aka ga tsaro ya cika to saboda haka yanzu duk gine-ginen sababbin yadda da ake cikin gari za ga ai duk wannan filayen gonakin duk su aka mayar filaye za ka gini su wannan wajen da kake jana sababbin unguwan nan su gwammaja da suke ke kofar waika kofar dawanau kofar kabuga kofar gadon kaya kofar dan agundi kofar mai wambai kofar mata kofar mazugal to da tun kafin lokacin da duk filaye ne kawai iyakacin kano daga wajen dala inda makafin dala take ta zagayo ta to ciki wajen ta cikin dala ta zo wajen madigawa ta shigo ta zo nan wajen su kulkul wajen su mararraba ta tafi wajen su mandawari ta tafi daga baya aka hada da da yi da gidan sarki da yake yanzu ai da ta daji ne haka ne a gidan sarki a zuwa wannan zamu zo za ka zo maganar ka je da abin ya faru eh. har ya zo sai ya zo kofan baito da iyakacin kano kenan saboda haka duk wannan filin da gidan sarki ne yanzu da sauran filayen nan da duk kaji na gaya maka to duk filaye ne kawai na noma saboda haka mutanen kano ba su da fargaba ko da ana yaki to za su ba za a ce wai ka je ka kai musu farmaki lokacin damuna domin dole za su fito gona a wajen gari a cikin gari ake noma wannan filayen da aka ware shi yasa daman hikiman mutanen daɗin sarakunan kenan da suka tashi ɗaukan filin kana sai suka ɗauki kowane kamar zira'in mil biyu ko mil uku daga yamma mil biyu ko mil uku daga gabas mil biyu ko mil uku daga arewa mil biyu ko mil uku daga yamma daga kudu duk aka shigo da shi ya zama filaye ne na yin noma da yin sauran abubuwa da yin hikimar yaƙi da sauransu mm. ko da E, to haka saboda haka to shine asalin dalilin gina su shine mashiga ne na 'yan kasuwa da kuma mutane za su tafi waɗansu wurare saboda haka da safe sai a buɗe kofar mutane su fita in kuma yamma waɗanda suka da sun da waɗanda kuma za su fita sun zo sun yi cinikin sun fita sai kuma a rufe sai kuma gobe in Allah ya sake kai da yake tambayoyin nasa masu rassa ne sai ya ce wai a wace shekara ne ma aka gina waɗannan ƙofofi kenan yana nufin eh, shekara guda aka gina su ko kuma a mabambantan shekaru sannan kuma waye ya gina su wato tarihin shekarun ƙofofin kano ya bambanta ba shekara guda aka gina su ba kamar yadda kanan a hankali ta rika bunƙasa to da farko kofofi kaɗan za a yi lokacin da kano ta fi karfin haka to sai a yago wani filin wani yankin daga waje sai a sake gina wata gano sai a shigo da fili idan jama'a suka da daɗewa ana gan ya kamata a ƙara sai a daɗa ƙarawa saboda gari yake bunƙasa haka saboda haka yanzu a takaice da fara gina gina kofofi a kano shekara dubu ɗaya da kusan 23 kenan ko da 24 sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu na ansar tambaya kan kofofin birnin kano yanzu a madadin mai an samu da tambayar farfesa tijjani muhammad naniya da wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da mu da mu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah ya kai mu wassalam A gaida Ibrahim Garba yanzu kuma sai. Wasanni a takaice. tattaunawa da Chelsea kan ɗauko aron ɗan wasan gaba Romelu Lukaku a kakan wasar ta bana. Tattaunawar da ke matakin farko na iya kasancewa matakin farko ga kungiyar ta A da yanayin da Lukaku mai shekaru talatin da Chelsea suka samu kansu a ciki. Lukaku wanda ya shafe kakar wasar bara a zaman aro a Inter Milan a shirye-shiryen Chelsea na tunkarar kakar wasar ta bana. Kocin Roma Jose Mourinho ya horar da Lukaku a Chelsea da Manchester United, kocin Manchester City Pep Guardiola ba zai jagoranci wasanni biyu na Premier da kungiyarsa za ta buga ba sakamakon jinyar tiyatar baya da aka yi masa a birnin Barcelona. Kungiyoyin gasar Premier League ta Ingila sun kashe fam biliyan ɗaya da digo casa'in da biyar a kasuwan saya da sayar da 'yan wasa ta bana yayin da ya rage saura mako guda a rufe kasuwan. Idan muka duba binciken da kamfanin Deloitte ta gudanar an riga an wuce adadin kuɗaɗen da aka kashe a kasuwar bara inda a kashe fam biliyan ɗaya da iko casa'in da biyu. Rahoton binciken ya ƙara da cewa ƙungiyoyin na shirin ƙetare fam biliyan biyu cikin kwanaki masu zuwa har yanzu babu wani ɗan wasa a gasar Premier da ya kai darajar fam miliyan ɗari a bazarar da ta gabata amma a bana Chelsea ta sayi ɗan wasan tsakiya Brighton Moses Casido a matsayin wadda ya fi tsada. Ita kuwa West Ham United na tattaunawa da Jazz kan yiwuwar ɗauko dan wasan tsakiya na kasar Ghana Muhammad Kudos da niyar kawo shi London dan wasan mai shekaru 23 ya zira kwallaye uku a wasan da Jazz ta doke Ludo Grace a wasan share fage na neman shiga gasar cin kofin Europa a Bulgaria ranar Alhamis. Wakilan wasan sun ziyarci filin wasan inda dan wasan na Ghana ya ce watakila ya kasance wasansa na ƙarshe da ƙungiyar ta Holland Kudos ya kasance abin sha'awa sosai daga ƙungiyoyin Premier duniya a wannan bazaran. Prime Minister Spain Pedro Sanchez ya cataki shugabar hukumar kwallon kafa ta kasar Luis Robles kan yadda ya sumbaci 'yar wasar da ta lashe gasar cin kofin duniya ta mata Jini Hamoso a cewar Prime Minister bayar da haƙuri kan lamarin kawai ba zai isa ba inda aka yi la'akari da girmar abin da ya faru hotunan bidiyon da ya yadu sun nuna yadda Robles ya kama tare da sumbatar maso A Alebe a kan mumbari yayin bikin gabatar da kofin gasar cin kofin duniya ta mata da suka lashe a karon farko a ranar Lahadin da ya gabata bayan da Spain ta doke Ingila da ci ɗaya da nema. A nata bangaren 'yar wasan da aka sumbata wato Harmaso ta ce ko shakka babu bata ji daɗi yadda shugaban hukumar kwallon kafan ya mata ba kan ba wani abu ba ne. iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in mai duka ya kai mu Lado Salisu su Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Lado, yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice dubin dubatar jama'a ne suka tattaru a dandalin tunawa da Lincoln da ke babban birnin Amurka a yau Asabar domin bikin cika shekaru 60 da jawabin Martin Luther King Jr. wanda aka fi sani da I Have a Dream. Kungiyar fafutuka ta Reverend Al da kuma iyalan King ne suka shirya gangamin tare da manufar kara sadaukar da kai ga yankurin kwatar 'yancin Adam a yayin da yake fuskantar koma baya. a wani tsatsauran mataki na hana dalibai kashe kansu hukumomi a yammacin birnin kotun na kasar indiya da ya shahara a fagen koyar da ilimi sun ba da umarni ga daukacin ɗakunan kwanan ɗalibai da ɗakunan baki da sauran wuraren kwana da su sanya fankokin iska na musamman da za su saje da silin a cikin dakuna umarnin na hukumomin kasar da ya zo ne bayan wato kwana guda bayan wani ɗalibi ɗan shekaru goma sha takwas ya rataye kansa a jikin fankar silin ta ɗakinsa a wata makarantar horarwa da ke garin kota masu kada kuri'a a gaban sun yi tururuwa a rumfunan zaɓe a yau asabar domin zaɓen sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokoki da kuma shugabannin ƙananan hukumomi zaɓen da 'yan jam'iyyun adawa ke fatar zai kawo ƙarshen kaka gida da iyalan bongo suka yi kan mulki na tsawon sama da shekaru hamsin shugaban ƙasar mai tazarce yana neman wa'adin mulki na uku ya kuma kasance shugaban ƙasar tun daga shekara ta dubu biyu da tara. kwamandan sojojin uh, ƙasa na ukraine general alexander siriski ya bayyana a jiya juma'a cewa rasha na shirin sake kai farmaki a yankin gabashin ukraine da ke karkashin ikon moscow siriski ya wallafa a shafinsa na telegram cewa bayan wata guda ana gwabza kazamin fada tare da tafka asara mai yawa a yankunan kupiansk da liman makiya suna sake tattara sojoji da kuma kayansu a lokaci guda suna girke sababbin rundunoni daga yankin tarayyar rasha Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi na da ya karanto labarai da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da ma injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke muku sallama daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.